Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Rayuwa ba ta gudana kamar yadda ya kamata fashe sai mutum ya wadatu da bukatunsa na yau da kullum waɗanda suka hada da abinci, muhalli, lafiya, sutura da dai sauransu. sai dai kuma a tun bayan kullen korona ake fama da tabarbarewar tattalin arzikin duniya a najeriya kuwa inda aka yi naɗin sabon gwamnati a watan mayu na wannan shekara ta 2023 lokacin da sabon shugaban kasar ya ayyana ya janye tallafin man fetur da aka daɗe ana ƙoƙarin ɗaukan wannan mataki ya daɗa ta'azzara matsin rayuwar da al'ummar ƙasar take fama da shi kuma kasancewar mata ne suka fi jin raɗaɗin duk wata matsala a rayuwa Wannan ita ce akalar shirin ciwon mace a yau. Domin tattauna wannan maudu'i kuwa, mun karɓi bakoncin Aisha Ɗanlami Ibrahim, ɗaliba kuma 'yar kasuwa, sai kuma Malama Fatima Muhammad Bature, matashiyar 'yar siyasa kuma 'yar kasuwa. ta sai a biyo mu domin sauraron yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon mace na wannan makon. Malama Fatima a Najeriya ma wahalar da ake ciki tun da aka janye tallafin man fetur ya ninka yadda ake ta kokawa da irin matsalar da ake ciki a ƙasar. Da farko zan so ki ɗan yi mana ƙarin haske irin halin da mutane suke fama da shi a inda kike. Malama Aisha kamar yadda kika faɗa tun da daga lokacin da aka yi corona tattalin arzikin duniya ba wai na afirka ba gaba ɗaya ya samu tangarɗa wanda har yanzu ba a dawo da shi kamar yadda yake da ba kuma aka dauko a duniya ma yankin afirka mun fi shan wahala gaskiya wanda in kika duba ma yi hakuri zan dan miki bayani ne kaɗan bisa da su magana najeriya mm-hmm. in muka dauka muka duba cewa ko a duniya gaba daya mm-hmm. yankin afirka musamman afirka ta arewa cikin tuni kowanne yanki shan wahala a afirka ma mm-hmm. saboda yanayin da muke to kuma ce wannan abin corona ya ƙara zuwa sun ido ya ƙara da komai aka ci gaba da shan wahala saboda in aka duba a duniya mhm. za iya cewa afirka ta arewa ita ce yanki na farko da suka fi shan wahala a duniya an zo yanzu an cire tallafin man fetur mhm. abu kuma ya zo mutane suna ta shan wahala da mhm. gaskiya ne ana shan wahala ni shaida ce mun gani kuma muna kan gani saboda akwai mutanen da a yanzu za su iya sati ɗaya ba su ɗora tukunya a cikin gidansu sun dafa abinci ba sai dai a sha gari ko kuma a ɗanyi ɗan dabaru wanda ba sai an kunna wuta ba. Amma ni ɓangare na ina ganin yi tallafin man fetur da aka yi abu ne mai kyau saboda duba da kasashen da aka ci gaba mm-hmm. ba su wani ba da wani subsidy wai na tallafin man fetur ko tallafin wani waye saboda idan muddin wannan kudaden da ake sawa a wannan subsidy din mm-hmm. zai da mana cewa za a ɗauko su kuma a yi wa talakawa aiki a mm-hmm. sa shi ta ɓangaren lafiya ko ta ɓangaren ilimi ko kuma ta bangaren aiki wannan abu ne mai kyau saboda tallafin man fetur din nan dama an ka tsaya ka duba wasu wuraren mutane ke amfana da su su suke benefitin Malama Aisha me za ki dora? Gaskiya ne kamar yadda kowa ya sani ana cikin ana fuskantar matsaloli daban-daban mhm. wasu matsalolin ma ko baka faɗe su ba don musamman yanzu matsatsin da ake ciki na abinci ne yadda koma ya komai ya hau tsada matsatsin da ake ciki abinci ne matsala tun da wasu rashin abincin tun da yana cewa suna rasa rayukan su su kuma sukan yi abin da bai dace ba su kake da rashin abincin ne gaskiya. Na dawo gare ki malama Fatima. Mace ce a koyaushe take cikin matsala me nasa na ce haka ita ce uwa ita ce wacce take kula da abin da ke gudana a cikin gida lafiyan cikin gida ya rataya a wuyanta danta wanda sanin kowa ne cewa yanzu rayuwa ta sauya ba yadda aka saba mace tana zaune ne kawai a gida ba tana fita ta nema yaya wannan tsadar rayuwa ta shafi yadda ake gudanar da al'amura a cikin al'umma Hakika gaskiya an shiga cikin wani kalubale wanda kuma kamar yadda kika ce mata su ne gida idan misali yanzu a ce namiji ya fita ya je bai samu ba uwa a gida dole za ki nema ki ba wa yaran ki saboda babu wanda ba ta da tausayi ma kan ɗanta har mijin ma za ta nema ta ba ma wayar wanda shi ya fita bai samu ba amma abin ba zai dame shi ba kamar yadda zai dame ta. To a gaskiya mata suna cikin wani kalubale. Na farko mazajen mu musamman a arewacin Najeriya ba ko yadda mu wata sana'a suke yi ba karanta lokaci za ka iya yin sana'a saboda irin wannan situation ɗin. wasu kuma sai ki ga an zo a irin daidai wannan lokacin ba shi an shiga cikin matsala sai ba su iya neman kuɗi ba shi ya shiga kasuwa babu ciniki kasuwanni za ki ji daga manya har da tun daga na ce ma har na ƙasa suna complain shi wanda yake min ma shi sati biyu zai yana zuwa kasuwa bai samu naira dubu ɗaya ba babban kuma ɗan kasuwa bai saboda babu ciniki a ƙarshe ma na fita kasuwar yake to kai kana babban ɗan kasuwa ba sai ka samu ba kafin ka ba yaran shago to a irin wannan yanayin babu kasuwanci babu kuɗi ke mace da kike cikin gida idan Allah ya sa a ce mijinki ya tsora ki akan hanyar da ake samu wani abu shi ne za su kokari ku tallafa wa kanku saboda Allah ba zai taba hana ku ba sai kina nema a nan shi yana nema a nan gurin in shi bai samu ba sai Allah zai sa ki samu mm-hmm. to idan ya zama na cewa mutum ɗaya ne yake nema da kuma aka samu sauyin rayuwa kamar irin wannan da muke ciki mhm. sai ki ga abin ya zo ya yi karfi an sha wahala mhm. wahalar da za a sha tafi ta da mhm. yanzu za ki ga mata da yawa sai suke fita su fafutuka ki zai ki nema abinci domin ki zai ki ciyar da ƴaƴansu mhm. wasu kuma dama already ma an mutu ma an bar su da ƴaƴan masu suke ɗaukar responsibility yaran amma kuma ga wannan yanayin ya zo yanzu matan da na sani da yawa wanke-wanke da shara suke zuwa su ba ma a ba su kuɗi ba don su samu ɗan abincin kawai da za a ba su su zo su ci su barwa su ba ma ƴaƴansu. Malama Aisha. Mace ita ce kamar ginshiki na gina al'umma ita ke ba da tarbiyya a gida wanda a duk sa'irin da ita ta ta tarbiyyar ta taɓarɓare to yana guya a ce al'umma ta gyaru. gaskiya ra'ayina duk abin da mace za ta aikata har ya ga wani ta aikata haramci babu magon da tsakanin mace da namiji duk babu baya amma in har zai kai ga mace ta aikata ni ba na ganin cewa har akwai abin da a zama ɗin da za ta shiga da har zai ba shi wannan damar da za ta aikata wannan abin irin mhm. cewa ita ce foundation ita ce komai na gida idan ta ta ko wani abu na ta samu matsala zai a gaba ɗaya ya samu matsala. to duk ko da da yunwa ɗin kina gani akwai mafita ga yunwa da kuma gaskiya ina zama hatta yunwan bai ci a ce ta kasance haka ba sani da ne ko addinin ma a musulunta ya faɗa mana ka rinka tun da za ka rinka cin wata da kai halaka in za ka fita ne za ka kawo mata halaka ba haram ba to ballan gina har isa da kanta ya kai ga ta fita ta samu haram ɗan kuma ta dafa ta ba a yan kina gani kamar bai kamata ba kenan. gaskiya ina ganin bai kamata ba saboda a ɓangaren mace da namiji kowanne akwai hanyoyi da idan babu aiki za su iya ɓallowa su sama wa kansu. Mhm. Duk da cewa mun tsinci kuma a zamanin da babu yadda idan har mutum ce zama dole ko ta fi ta nema za ta iya sallama ko a gidaje jini mutane su taimaka su ba ta wanke ta faɗa mu tarin da take ciki ba taimako take nema na abinci ba mm. amma ko wanke su ba ta ta yi musu ko wanke wanke mm. za su iya biyan ta da su abincin ne su wuce da 'ya'yanta da namiji kuma ina ganin cewa ba mafita ba ne a ce yau don ka rasa ka ko baka ka da aiki ko abin hawa abubuwa sun wahala ba fasinjoji sun yana abu ka fage kwanta a gida in dai kana da zuciyar nema kuma ka san ka bar zuri'a a gida kuma ya kamata ka ciyar da su da halaka. Mai sauraro gashi mun koro bayanai amma lokaci ya cin mana. sai a kasance da shirin zuwa makon gobe idan mai kowa mai komai ya raya mu domin sauraron ci gaban wannan tattaunawar. yanzu a madadin ilahirin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu fatima muhammad bature da aisha ɗanlami ibrahim sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu muni lafiya